mai tsananin jin kai a gare su ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون hakanan babu laifi akan waɗanda ba su je yaƙi ba waɗanda idan sun zo wurinka ya kai wannan manzo suna neman ka ba su dabbar da za su hau don zuwa yaƙin sai ka ce da su ba ni da abin hawan da zan ɗora ku a kai sai su juya baya idanuwan suna kwararar da hawaye domin baƙin cikin rashin samun abin da za su ɗauki nauyin tafiyarsu